Jama'a mu sauraron sashen Hausa na Radio France International ya rafi barkanmu da warhaka. Barkanmu kuma da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin al'adun mu na gado tare da ni Muhammad Salisu Hamisu. Shirin namu na yau zai duba fagen adabin Hausa ne musamman a ƙoƙarin da ake yi wajen daidaita tsarin rubutun Hausa da ake fuskantar ɗimbin matsaloli a wannan fanni. To domin gano inda matsalar take da kuma hanyoyin da za a bi wajen shawo kanta na tattauna da wasu masanan Hausa da kuma rubutunta daga tarayyar Najeriya da kuma jamhuriyar Nijar. Sanin kowa ne, ƙalubalen da ake fuskanta wajen daidaita rubutun Hausa yana da tarin yawa, lura da yadda aka kasa samun jagora ta yadda ya zamanto ake taban kaura da harigido a fannin rubutun Hausa. Alhaji Ado Ahmad Gidan Dabino, MON, marubuci haka kuma tsohon shugaban kungiyar marubuta ta tarayyar najeriya reshen jihar kano ana shugaban kamfanin ɗaba'i na gidan dabino da ke kano ya muna tsokaci a kai Ƙalubalen da mu muke gani na game da daidaitacciyar Hausa da rabe-raben ta shine an taɓa yin tarurruka kamar guda biyu wanda ina jin wanda aka yi na ƙarshe shi ne sama da shekara talatin ko a ƙasar mali ne ne daga wannan ba a sake yin wata haɗuwa wadda za a zo a tattauna a ce a'a kalmomi kaza ya kamata a dinga haɗa su ko a dinga raba su ko a dinga sa su kaza ko a matsar da su a kaza a kaza tun daga wannan da aka yi to sai muke ganin an yi sakaci kwarai da gaske ga su masu wannan harshe wato mu hausa kenan na haka muka ba da shawara cewa ya kamata jami'o'in da suke koyar da harsunan afirka musamman harshen hausa ko dai su haɗin gwiwa ko kuma a samu ɗaya wadda za ta ɗaunar yin taro na duniya kwatankwacin waɗanda aka yi a baya domin a zo a yi daidaitacciyar hausa da batun fassara kalmomi da wasu abubuwa makamantan waɗannan domin a san me ake ciki jiya me ake ciki yau kuma gobe me zai faru wannan shawara mun ba da ita sannan mu a bangaren mu masu harka adabi musamman masu rubutu mun ba da shawara cewa ya kamata mu dinga gabatar da takardu a tarukan mu na marubuta musamman saboda sababbin marubuta da ba su san ka'idojin rubutu ba domin a koyar da su haka a makarantun sakandare da muke zuwa a muna koyar da ɗalibai masu sha'awar rubutu su ma a dinga nuna musu in za su yi rubutu su rubutu da ka'ida sannan masu yin tafin da kwamfuta su ma a nusar da su su koyi wa'annan abubuwa suna karanta littattafai na rabe-raben kalmomin da aka yi domin mutum ya kawo musu aiki wanda ba daidai ba wajen tafin sai su gyaggyara masa to in aka yi haka aka yi haka za a samu saukin matsalar sannan masu aikin talabijin da rediyo da jaridu su ma suna da dama malamai masana harsunan nan namu su je har inda suke su koyar da su ko kuma su je cikin jami'a a koyar da su yadda ake ɗan kaitaccen da taro za a yi musu ko koyarwa ko bita don su fahimci abin ko wajen fassara wasu kalmomi ko yadda ake faɗin kaza ko faɗin wasu jam'i na abubuwa da wasu lamirai da zaka taji ana yin su bagwariya hausa to in ana yin wannan ana yin wannan za a samu sauƙin al'amuran da muke ganin kamar sun dabarbarce mana. To sai dai a nasa bangaren Malam Abubakar Muhammad da aka fi sani da suna Habu Dogo tsohon ma'aikaci ne a cibiyar tattara al'adu harsuna da kuma tarihin nahiyar Afirka Selto da ke birnin mai haka kuma babban sakataren kungiyar marubuta ta asunil a jamhuriyar Nijar ya bayyana mana irin matsalolin da suke fuskanta ta fannin daidaita rubutun Hausa a ƙasar. Babban aiki ne wanda gare mu yadda zama harshen Hausa. to amma ana bakin kokari yadda za a yarka rubuta kin bugu daya inda ko ina da ko ina za a karanta yadda ake rubuta faransanci yadda ake rubuta ingilishi ba a so a yi kuskure to mu ma haka nan muke so mu ga hausa ana rubuta ta babu wani kuskure wanda an kace kai kuskure kai da kanka kai kumya da cewa kai kuskure a cikin wannan dan da yau an ka zo ka rubuta horanshi ko ka rubuta ingilishi kai wani kuskure har dariya ake ma a ce ba yi horanshi ba baka yi hausa ba yi ingilishi ba to haka muke so an ga marubuci ko wani abin ya zo rubuta hausa idan ya yi kuskure ya rika kunya kanshi da cewa ya yi kuskure ce haka muke so hausa ta ta tsaya ka'idodin hausa da aka rubuta a tsaye da su yadda ya kamata kuma kowa ya nakalce su kuma hallo kowa ya rika aiki da su to haka muke bukata allah mana jagora ku kama mana mu tashi tsaye mu duka hausa ne mu kishin wannan harshen namu na hausa tun da kaga kun ga da hausa duk inda kuke so kuna iya lankwasa hausa duk inda kuke so kuma duk inda hausa ta zo tana iya shiga kuma kowane irin kalma kuka ɗauko na wani harshe daban hausa tana iya fassara ta ta maida ta hausa in ba kirkiro ba ta yi wannan kalma ta maida ta ta zama hausa to alhamdulillah to haka muke so a ci gaba dai a ci gaba dai a ci gaba dai mu ga yanda zamu ƙara haɓaka hausa tunda muna da abubuwa da yawa da muke so mu gabatar nan zuwa gaba watan kamar na a doki yan jaridu wanda suke harsunan gida harsunan dukkan Nijar a karantar da su yadda ake yin aiki da waɗannan harsunan rubuta su karanta su ta yadda su babu wani kuskure wannan su kuma sai mun ɗauko masana wanda za su zo su bada wannan horon. To madalla yanzu kuma bari mu ɗan shakata. A sa mutane akan tafarki da alƙalam matukar kyau kasar mu bai zo da fa'ida ba da alƙalam arka har kisa shi kaɗan kasar nan ba a yi faɗa ba ku dubi zaɓe a duniya yau da shi ake har shi ba cuwa-cuwa yan uwa a ofis da shi ake alƙalam kuɗi ba da shi ake yin rashin kore a abaiwa ba wanda shi ya ba. Da shi masoya ka ɗaukaka ka da sun rubuta ba a irin ayyukansa dangi kaɗan na kawo su ba Ala ado mun sake dawowa. To kodanne irin koma baya ne ake fuskanta kan rashin daidaiton rubutun ga masu amfani da harshen na Hausa Alhaji Ado Ahmed Gidan Dabino. Kuma bayan da ake samu shine wajen mai karatu idan ya zo ba zai karanta kalma daidai ba. Misali an rubuta yayi kaga kalma ce rababbiya amma sai aka haɗe ta wani sai ce yayi an ɓata kalmar kenan an canja mata ma'ana ko to akwai irin su daban-daban daban-daban da za a gani idan ba a rubuta su daidai ba to mai karanta ma ba zai karanta dai ba sai dai in yayi gaba ya baya ya sannan ya sake fahimta wanda hakan a rediyo ne za a karanta ko a talabijin idan an zo karantawa sai ka ji mutum ya karanta ya koma ba wannan irin abubuwan ne suke kawo kurakurai a ce wane yayi kaza kaza ba hakan ba ka gane ko ma sarki yayi kaza irin wa'annan kurakuran da an faffaɗe su a wajen taron nan to kaga wannan duk koma baya ne a dinga rabka kuskure a dinga canja ma'ana duk wannan koma baya ne ga harshen Hausa dan haka bin ka'idojin yana da muhimmanci kwarai mai karatu zai karanta daidai mai saurare zai ji daidai mai kallo zai ji daidai idan a talabijin ne don haka akwai koma baya gaskiya kuma za a ta samun matsaloli na yara matasa masu tasowa suna ganin yadda ake rubuta abu yadda ake rubuta abu in kwaikwayon rubutu za su yi su ma haka za su dinga yi kaga wannan koma baya ne ko kuma haka rana tsaka kawai mutum ya zo ga yanda ake rubuta kalma sai ya zo ya dinga raba ta ko ya dinga haɗa ta wanda duk mai bin sa a shafin intanet ne ko a cikin jarida ne yadda ya ga ana rubuta na haka shi ma zai dinga yin sa kaga wannan koma baya ne za a samu bayan ga tsayayya daidaitacciya wadda aka yarda da ita abin yana ban mamaki me yasa wasu suke bijirewa wannan abin to in aka yi irin wannan taron aka zo aka zauna sai a ce me madogara su waɗannan masu jaridu da suke buga wannan kalmomi haɗa su raba su kila su bayani suna da madogara idan sun fi malaman harshen gaskiya to sai a ɗauki tasu ko kuma su su daina yin waccan ɗin su ɗauki wadda take ita aka yadda da ita. So sai dai ba mu kammala da wannan tattaunawa ba lokaci ya yi halinsa. Jama'a mu saurare a nan za mu ta sa'aya sai a biyo mu a mako na sama idan Allah fa ya yarda. Domin jin ci gaban shirin a madadin Alhaji Ado Ahmad Gidan Dabino MON marubuci haka kuma shugaban kamfanin ɗaba'i na Gidan Dabino Kano, Najeriya. da Malam Abubakar Muhammad da aka fi san da suna Habu Dogo, sakataren kungiyar marubuta ta Asonil a jamhuriyar Nijar, tsohon ma'aikaci a cibiyar tattara tarihi har suna da al'adun nahiyar Afirka da ke birnin mai salto. Ni Muhammad Salisu Hamisu da sauran abokanan aiki da suka taya ni gabatar muku da shirin ke cewa da ku bisa huta lafiya.